أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لانر ترنكو أوتن أكو وتر الأول hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar nawa ne ga wata 15 ga watan oktoba watan goma shekara ta 2021 allah su wa wata cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratin nabawiya na dr ali muhammad aswallabi wanda muna cikin fasali na bakwai ne wanda ya kunshi da a'imu daulatul islami fil madina ginshikan abubuwan da daular musulunci suka kafa kansu a madina muna mabahasi na uku inda ma a kazna tis'atan wa na darsan a mabahasi na uku mun yi darasi ɗaiɗai har zuwa har darasi ashirin da tara wanda yau za mu yi darasi na talatin ne a wannan mabahasi eh, wata ina a darasinmu na ashirin da tara mun ji ziyadata sifatar akira ƙarin siffa ta ƙarshe fi ma zakara hul mu'allifu cikin abin da mawallafin littafin ya ambata min sifatil yahud al-qabiha da cikin munanan siffofin yahudawa wallati hiya wadda siffar da muka ji ta ƙarshe ita ce al-inadu taurin kai na ga cewa ne ya fiye taurin kai an samu matsala ba shi taurin kai baya haifar da abin alkairi ai su kala ta yadda muka ji cewa ragama tsiyami al'adilla wal barahim malam ya ce duk tare da tabbatar da dalilai da hujjoji ala sidikin nubuwa a bisa gaskiyar annabta war risala da gaskiyar manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam illa annal yahuda bisababi inadihim duk da wannan su yahudawa sakamakon taurin kansu imtana'u anil imani sun yin imani duk da dalilan da suka tabbata dalilan ma wasu a hannunsu suke a dalilan ma wasu su suke bayyana wanda ba su san su ba misali da suka zo madina ai suna gaya wa larabawan madina annabin da Allah zai aiko a ƙarshen zamani ƙadi ƙaru ba zamaninsa ya kusa suna ce da su in yazo zo za mu haɗu da shi mai yaƙe ku akan bautar gumaka da kuke kaga wannan ai suna da dalilai da hujjoji a hannunsu shi ne malam yake tare da duk nan amma taurin kansu ya sa kuma a ƙarshe sun yi hasarar sanin da suka yi ka sani ka take matsalar ka ta fita wanda bai sani ba yauwa wangamasu fil kufri suka nutsa a kafirci wa takazibu da ƙaryatawa li'annal inada domin shi taurin kai ya gafalul uqul yana wato gafalar da ko ya kafalu yana rufe hankali bi af'alil hawa ko bi gafalil hawa da gafala ta rai wa qadi bayyana maula azza wa jalla malam yace mana Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan sifa ta Yahudawa ta taurin kai a inda yake cewa wala in ataytal ladina utul kitaba inda zaka goma da wanda aka ba su littafi bi kulli ayatin da kowace irin aya ta gaskiyarka gaskiyar manzancinka to ba za su yarda su ba alƙiblar ka ba su dawo su canja kamar yadda kai ma wa ma an tabi tabi ɗin hum? ba za ka ba alƙiblarsu ba ka koma kan tasu to kuma in ka bar a junansu ma wa ma ba a zuhun bi tabi in ƙiblata ba abin za su bi alƙiblar tashi ba Allah ce wala inista ba a ta ahwa'ahu in ko ka bi san ransu muka ce wannan hashahu abadan ba zai yiwu ba wannan an tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro al'ummarsa ake nufi a tsorata cewa in ka yadda ka je ka bi hudawa to shikenan ka ɓata hanya baka da wanda zai taimake ka muka ce kamar waccan aya ce ta suratul zumar da Allah ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ba kai kadai ba har ma wanda suka zo kafin ka annaba da manzanni to la in asharakta da za ka yi shirka da Allah ka san hashahu ba zai ba nan ma tauna tsakuwa ne al'ummar ake nufi da aiki ya lalace da an waye gari duwanda ya haka cikin wanda suke tababbu ne to idan ka bi sayan zuciyar yahudawa da taurin kansu to min ba'adi ma ja aka min al-ilmi bayan abin da zo maka na ilimi innaka izan lamina zalimi zaka waye gari cikin azzalimai suratul baqara aya ta 145 ila an khatama bi qawlihi azwa inda shi malam ya rufe da cewa hazihi ba'd sifatin lati tajassadat fi shakasiyatil yahudiyya waɗannan su ne wasu daga cikin siffofi wanda suka zama jini da tsoka na yahudawa shi da da fi shakasiyatul yahudiyya a ashara alqur'anul karim ilaiha wanda alqur'ani ya yi ishara zuwa gare su na arifa dan musan alyahuda suwa yahudawa ala haqiqatihim abu ta haqiqanin daga wanda ya fi kowa sanin kowa shine Allah ya bayyana maka haƙiƙaninsu wanda ya san dan adam ya san me yake cikin zuciyarsa ya san me ɗabi'arsa hatta la ya ga tarrul muslimuna wannan bayani da Allah ya yi domin kada musulmai su ruɗu bihim da su yahudawa fi ayi waqatin a kowane lokaci wa ayi zamanin da kowane zamani wa ayi makanin da kowane wuri kaka ta kai ba aka ce Jerusalem kake ba ko a garinku musamman duniya a tafin hannu sai su shigo maka da dasisa to karka roƙi da su ka kiyaye wannan karatun ya zai fi maka amfani in da sai wanda ya je gujen mutum ya samu dama a kansa to yanzu daga nesa yana ɗakin ka baka san shi ba sai aiko maka da shegantaka da yahudanci to sai ka kiyaye wa nastamiru al-yawma yau kuma inda zamu tashi zamu dora bi qawlihi fadin mawallafin littafi da yace rabi'an abu na hudu inna allaha la yuslihu amal al inna dama harafin tauhidi ne tabbas hakika Allah baya kyautata aikin mabannata in dai mabannaci yayi aiki kuma tare da cewa yana da bannasa to aikin sa ba zai kyautata ba Allah ya karba kamar dai da aka ce tauhidi shine foundation na ibada kaga in ba tauhidi to ai shirka ake karshen banna to kaga ko duk inda wani wanda yake shirka zai yi wani aiki ko mun kyan aikin a idan mutane a wajen Allah karbabbe ne inna laha la yuslihu amala muslimin Ƙultu sai nake cewa kaman himan arada an ya takallafa an gazuwata tabuka ok kaman arada kaman waɗanda suka zo su yi takallufi a yakin tabuka wadda fa'a malahu kuma ya zo zai joge ya zuwa yakin kuma sai ɗauko dukiya sai kawo annabi sallallahu alaihi in faƙas don a ciyar a yi amfani da ita wajen tafiya yaƙi amma da ya haɗu da ya kawo dukiyar ya haɗu da al'itizar ba da uzuri sai adamu furujihi cewa shi ba zai samu fita ba amma dai ga dukiya a ciyar asali ƙin fitar tasa ba wai don uzuri ba ne na haƙiƙa a'a don rashin imani na haƙiƙa ne to tun da baya da imani na haƙiƙa wannan ciyar wanda ya kawo za ta yi amfani za ta amfana masa shi kawai ya mai da ita wata kwaba ce da zai kare kansa a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'amara ta'ala nabiyahu sai Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama fi surati tauba a cikin surati tauba qa'ilan lahu yana ce da shi kulkace ce da su an fi qudau an aukar hal ku ciyar da dukiyarku ta hanyar dadin rai kuna so ko ba kwa so don wani ai ba zai so ciyar da dukiyarsa ga musulunci ba kawai ta zai masa larura ne sai da ita zai amfani ya kare kansa kaga ba dan yana so ba ya kawo sai ce to ku ciyar kuna so ko ba ku so lan yutaqabbala minkum ba zai za a karba ba domin rashin wancan asasi da kyau a cikin zuciya innakum kuntum qauman fasiqina domin ku mutane ne fasikai alfusuqu shine alkhuruj an ta'a fita daga yiwa Allah madaukakin sarki biyayya Allah ce gabas ka kada kai kai yamma yanzu ka zama fasiki shine alkhuruj an ta'a kin yin biyayya shine abin da shedan yayi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi kaga ai fa kharaja an da'ati rabbi sai ya fita daga yiwa ubangijin sa biyayya shine al fusuqu al khuruj an sa'a to innakum kuntum qauman fasiqin ku mutane ne masu kin biyayya wa ma mana'ahum sai aka fito fili aka bayyana maka fafot dalilin da ya cucar da su ya hana Allah ya karba aikin su ba abin da ya hana su ba abin an yi an tuqbala minhum a karbi wato wata ciyarwa daga gare su nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi sai dan su already sun kafirce ma Allah wa bi rasulihi sun kafirce wa manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wala ya atuna salata illa wa hum kusala ba sa sallah sai sun kasala cikin lalaci to ai ba sa nishadi ba sa so ita ma kwaba ce suke zuwa su da sallah dan dai a ce ai su ma suna cikin masu sallah saboda munafunci kenan munafikai ne illa wa hum kusala wala yanfuquna kuma ba sa ciyar da dukiya illa wa hum karihu sai ba sa so illa nawa aka ambata anan hudu da ta sa ba za a karɓi aikin su ba na farko ba su yi imani da Allah ba ba foundation yawwa na biyu bare manzon da Allah ya aiko ba su yi imani da shi ba na uku a azamin ibada ta sallah ita ma an ka gan su bakin nishadi suke zuwa ba na biyar dukiyarsu in kaga sun bayar kawai don ta zama sai da ita za ta yi wa kansu kwaba ne kamar wannan da ya kawo sai ga dukiyar a tafi yakin tabuka amma shi dai yana da uzuri zai koma gida kawai yana ganin zai amfani da dukiyar ne ta ba shi kariya amma ba don ita ma dukiyar yanzu yana so ba haza wufiƙan bi unwanul muallif sai nake cewa to kaga wannan ya dace daidai da headline na malam yau da yace inna allaha la yaslihu amal al mufsidin indai aiki na matsanta ne ba zai kyautata ba balle Allah ya karba ba ya kyau ma ba ya kyautata shi qala al muallif sai mawallafin littafin me yake cewa inna hazihi al wasiqiyya ya koma can asalin waccan takarda wadda wato aka rubuta hat mada al adala ta fito fili ta bayyana irin adalci shine mada al'adala gwargwadon adalci allati tamayyazat biha ma'amalatun nabi sallallahu alaihi wa sallama lil yahud wanda ma'amalar da annabi yayi wa yahudawa wannan adalcin ya bambance irin ma'amalar ta mai adalci al'adalci shine wada'u shay'i fi mahalli sanya abu inda ya dace wanda ya maka aikin da za a bashi naira dubu goma yana gamawa ko naira dubu goma ka bashi ka masa ne adalci adal ajira haƙahu ƙabla an ya juffa irƙuhu ka ba mai aiki haƙƙin tun kafin gumunsa ya bushe yana bakin bahaushe to hadisi ne ingantacce adal ajira haƙahu ƙabla an ya juffa irƙuhu ka ka masa adalci amma sai maka aikin da dubu goma ne aikin sai ka ɗauko dubu takwas ka bashi ka masa mai kishiyar adalci mai kenan zalunci nawa ka zalunce shi 2000 to adalci shine a kowane abu sanya abu inda ya dace idan mutum ya yi laifin da ya kamata a ɗaure shi wata uku sai aka zo gaban alkali sai ke sai alkali kamun adalci to yanzu mai ke sai alkali ya masa ya ɗaure shi wata uku ka san wasu haka suke ba sa ganewa sai ka ce ya a maka kana so a maka afuwa amma ka ce a maka adalci to abin da kai a kuri hukunta ka da shi kar a zalunce ka to wannan rubutun takarda ya tabbatar da yadda adalcin annabi sallallahu yake tare da yahudawa cewa dai shi adalci ba shi da jinsi ba shi da kabila ba shi da addini shi adalci kawai adalci na waye yake da haƙƙi ne ga musulmi ga kafiri kafiri ke da haƙƙi ba musulmi ba to adalci shi ne a ba kafiri haƙƙi shi ne adalci musulmi a ce kai kuma baka da haƙƙi shi ne an masa adalci to da a anan ba waye mai addini ba mu ba shi a'a waye mai gaskiya shi ne adalci shi adalci ba shi da addini ba shi da ƙabilanci ba shi da jinsi kawai waye mai gaskiya in za ku tuno shi yasa abdullahi bin salam da annabi ya tura shi bayan shekara ɗaya da yakin kaibar je karɓo abin da aka noma na gonakin da aka barwa wasu yahudawa aka yarjejeniya da su gonakin ganima su noma za a zo a karɓa a ba su ladan aiki da aka zo kunga da abdullahi bin salam ya zo sai suka tattara gwalagwalan matansu sai suka kawo abdullahi bin salam ba abdullahi bin salam ba abdullahi abdullahi bin rawaha sai suka ce wannan kyauta muka baka yahudancin za a yi mata gaisuwa ce gami da roƙon iri sai da kuma aka barba aka ce amma abin da muke so idan an zo raba amfanin gonan nan za a ba mu fatantar ɗinmu ka bar wannan magana kawai mu baka abin da za baka kai mata aikin najeriya kenan ku shi yasa dama yake so a kai shi guri mai kyau ai ya samu guri mai kyau to wurin irin wannan ne wuri mai kyau gurin dan najeriya in an dauke custom to an sami ya samu aiki mai kyau yau in a ma'aikata an tura shi finance an kai shi guri mai kyau an tura shi work an kai shi wuri mai kyau ma aka tura shi wani guri a cikin a bushe yake wurin albashinsa ba kokowa za a taba ba yadda yake haka zai ke zuwa amma dai gudun a bushe kaga sai yaya so da haka sai suka ce su abin da suke so an an bashi kawai su bashi abin da za su bashi ya kai ma Allah sallallahu alaihi su to ba za ka je da ake adalci ka gane kuma adalci ba shi da jinsi ba shi da addini ba shi da kabila sai abdullahi bin rawa ya kalle su ya ce wallahi duk duniya ba mutanen da na tsana irin duk duniya ba wanda na fi so irin wanda ya aiko ni wajen ku ce amma da inda nake muku da san da nake masa ba zai hana in yi adalci a tsakaninku ba amma wannan gwalagwalan matan da kuka taro kuka ce za ku bani sunansa rashawa mu ba cin rashawa a musulunci to kai kaji mai guri mai kyau ko to dama yahuda ne sun sani suka take yana gaya musu haka mai suka ce suka ce bi haza qamatu samawati wal ardi suka ce da irin wannan adalcin sammai da ƙasai suka tsaya to kaga da ya karɓa fa daga nan sun raina musulmi sun raina musuluncinsa shi ma shikenan kuma karkenta abinda suka bashi ma za su iya kwacewa da eh, tayin sun gane shi din ma hoto ne kuma shi kadai aka turo da ma ga da imanin sa yayi wannan kuma da imanin sa ya fita to kaga wannan shine yake adalci kenan sanya abu inda ya dace to wannan dai ya nuna adalcin annabi tare da yahudawa wa adat almawatini addaula daula mafahumul hurriya addiniya. wanda duk suke zaune a ƙarƙashin wannan daula ta musulunci a Madina to ta ba su hoton yanci irin na addini kowa an zauna da shi da yadda ya dace a yi masa adalci ko da ba musulmi ba ne? shi yasa aka yarjejeniya da yahudawan madina din in ka ji an ce annabi ya kori yahuda to warware alkawari suka yi gadar suka yi game da zamu karanta wa darabat a irbil ha'id bi mabda'i at-ta'assub wal masadir al-afkar wal mu'taqadat wannan ne kuma ya wurgar da wato asasi na ta'assubanci da tunani mara kyau da wasu kudurce-kudurce munana wannan adalcin da annabi ya zo da shi da tsarin daula da aka zo da shi sai ya yi watsi da wa'incan wato bayan gida shi shine irjil ha'ir walam taku almas'alatu mas'alatu taktiki almarhali rasiman tasanna li rasulullahi sallallahu alaihi Wasallama a adai ba magana bace ta kawai a zo da wani abu a ce wani ake so wani a zauna a kawai magana ce ta ƙa'ida guda ɗaya musulmi ne kai ga yadda za a yi zaman ka zai kasance ba musulmi ba ne kai ga yadda zaman ka zai kasance tare da musulmai wato a madina kawai wannan shi ne likariji likai yabda a tasbiyatun ukura iza ula'ikan lazina ahadahu wai ba an yi haka ba ne domin a wanke wasu wasu kuma a abin a kowa ɗaya ne kawai a gaban adalci wa hashahu Allah ya kiyaye annabi sallallahu ya dauki wata al'umma da wani abin da yake ba adalci bane da bambance bambance wa inna ma sadara hazal mawqif wutika a siyasatul islamiyya wannan matsayin da annabi ya dauka akan yahudawa aka yarjejeniya da su daidai da siyasa ne tsari na addinin musulunci almumbasiqatu min shari'atin rabbaniya tsarin ya bubbugo ne daga shari'a ta Allah subhanahu wata'ala malace laqadi aqada ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ma al-yahudi ma ahadati to daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yi alƙawarori tare da yahudawa allati tu'mina lahumul hayata alkarima wanda wannan alƙawarin da sun kiyaye a zaman su na Madina da ya amintar da su da rayuwa a cikin karamci duk da cewa kuma su ba musulmai bane wa fi zillid dawla al-islamiyya kuma a ƙarƙashin inuwar daular musulunci bi hukumi annahum ahlul kitab tare da cewa kuma da masu ahlul kitabi ne an ba su littafi ahlul zumma ne kuma an yi alƙawari da su na zaman lafiya walakin ɗabi'atal yahud walakin na ɗabi'atal yahud algadar walkiyana sai da kuma su ɗabi'ar yahudawa shine algadaru wato in za ka yi ma'amala da su duk abin da ya taso sai sun yi overact sannan kuma kiyana ha'inci duk yadda kuka yi da alkawari da su sai sun ha'ince ka wa adamul wafa'i da rashin cika alkawari in kun yi alkawari da su walam yastati'u ba su samu dama ba walan yastati ulu'uma wa kasatan an yata kallau an tilka sifati azzamima kuma ba su samu dama ba ba yadda za a yi ɗan wani lokaci ƙanƙani a ce sun fita daga wannan siffa azzamima ta zargi wa na ƙazo uhudahu saboda aka tunda ba za su iya barin wannan sifa ta su ba ta kiyana da ha'inci da algadaru fa na da hu duk alƙawarin da annabi ya da su sai su wani, wanda da sun tsaye alƙawarin shi kenan haka har za su mutu a wannan alƙawarin ba kare bin da amma ba haka ba ma a rasulullah sallama wa kanat nihayatuhum bima yatala'amu ma tilkal af'al sai zama ƙarshen da suka yi a madina sun yi ƙarshe ne da abin da ya dace da ha'incin da suka yi da abin da ya dace da yaudarar da suka yi to da in ji an ce ba yahuda yahuda an kore su daga madina ko banu qaina ko kaza to dai an musu abin da ya dace da abin da suka yi haisu ajala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bani qaini qa'a wa bani najir annabi sallama ya fito fili ya bayyana yanayin bani qaini qa'a da bani najir wa qutila rijalun bani quraiza aka ma kashe wasu daga cikin bani quraiza wa haza ma sawfa tarahu bi iznillahi ta'ala fi hazar kitab wannan abu ne da nan gaba za ka ganshi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan littafi wa laqad ashara al karim qur'ani yi ishara ila ɗabi'atul yahudi zuwa ga ɗabi'an nan ta yahudawa ma al in aka yi alƙawari da su faƙala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce allazina ahatta hu. waɗannan wanda kai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kai alƙawari da su sun mayan ƙuzuna a dahun sannan suka warware alkawarin da ka yi da su fi kulli marratin a kowane wuri kowane lokaci kai alkawari da su sai sun warware alkawarin wahum la yattaquna ba sa jin tsoron azabar Allah ko ba sa jin tsoron warware alkawari idan an yi da su suratul anfali ayata 56 wal ayatul lati qabla hadhihi wannan ba cikin littafin aya da ta zo kafin ta hamsin da shida ɗin nan ita ce aya ta hamsin da biyar bayyana ba'aba sifatul yahud ta bayyana wasu daga cikin sufofin yahudawa aya ta hamsin da biyar in ka koma mata shine Allah yake wa aya take cewa inna sharrad dawad mafiya sharrin halitta inda a wajen Allah alladina kafaru su ne wanda suka kafirce da gangan suka kiyarda da gaskiya suka sani suka take Allah ce fahum la na su ba sa yin imani to sharrud dawabi kenan shine sai Allah allazina ahadta minhum waɗannan waɗanda kai alƙawari da su sun malayan quduna sun mayan sannan suka warware alƙawarin su kowane lokaci in kai wannan ba sa jin tsoron Allah Abdurrahman Sa'idi yake cewa a tafsirin sa akan ayat cewa haula illazina jama'u hadhihi alqisal waɗannan waɗanda suka tara Waɗannan kisal siffofi guda uku alkufur kafirci an ce kafirci shine lallaba abu shine ce kamar talil gaisa a ajabul kufara kamar ruwa ne da ya faranta wa manoma masu zuwa su yi shuka kaga su sa kwaya a ƙasa su rufe ta shine ajabul to daga nan kalmar kafirci take wanda kuma ya san abu ya ki yarda da shi ya san gaskiya ya ki binta Allah ya masa ni'ima ya kasa ganewa ya gode masa ko ya bauta masa to yanzu ya rufe wannan ni'imar shine kafirci to haka to na farko al-kufr wa adamul imani da rashin imani idan ce imani shine kudurin da yake cikin zuciya allazi la yataqarraqu ilayhi shakku wanda shakka ba ta shiga cikin sa shine al-iman al-i'tiqad al-jazim alladhi la yataqarrabu ilayhi shakk wanda shakka ba ta shiga cikin sa tasanni uku suke hada shi i'tiqad bil jinani uzurcewa a zuci annutqu bil lisani furtawa da harshe wal amalu bil jawarihi aikatawa da gabbai duk abin da ka hada masa abu ukun nan a musulunci ka suka mai imani daga ta kake ba yaudara kake ba zuciyarka ta kudurce bakinka ya faɗa aikinka ya nuna amma ina matsala zuciyarka ta saba da harshenka tunanin matsala take na munafurci ya bu eh, kamar yanzu wancan da muka fara da shi ya zo ya kawo dukiya cewa a tiyar a tafi ta buka amma shi yana da uzuri kaga a zuciyarsa ba uzurin bane a kawai munafunci ne kawai yanzu abin da yake faɗa da baki ba shine a zuciyarsa ba wannan shine kafin shine munafunci yasa Allah ya ce wanda zina amanu lima ta na ma la fa’alu masu imani don me za ku ce faɗin abin da ba ku aikatawa ai kamata in dai abin da zuciyar ka fada to a gaishe aikaci kabura makatan inda Allah an ta kulu ma la fa’alu zunubi ne babba abin zargi ne a wajen Allah mai girma ku ringa fadin abin da ba ku aikatawa saboda ka imani shine wannan yasa alasan libasari yake cewa laisar imanu bitamanni imani ba fa buri bane ai ni mu ne kaza ai mu ne kaza ko kaza yace wala bi bitahalli sannan ba kayan ado bane balle ka ce ni ma na saya na lataya ina da shi yace walakinahu shay'un wa qara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal shi imani abu ne da yake tabbata a cikin zuciyar mai shi in ku da shi a zuciya ce wa saddaqathu al a'mal ayyuka za su gaskata shi sai sa na sha faɗa bisa ka'idan nan da bawo shi yace kare ana biki a gidanku da aka ce maza ka ce me gani a ƙasa inda ana bikin to ya ga ƙashi a ƙasa za ka kai ma inda dai har da imani a zuciyarka to a ga aikin imani laysal imanu bitamanni ba buri bane ai muna da shi ai muna da shi wala bitahalli walakinahu shay'un wa qarfil qalbi wa saddaqatul a'malu amma kana da imani ga ayyuka na imani suna tasowa kana da kuɗi in na kuɗi ne kana da lafiyar in na lafiyar ne in na zuwa ne kana da dama amma duk an rasa ɗaya kuma kake da awar imani da baki wannan yaudara ce musulmai suke rikici da alal kitabi din nan alal kitabi suna cewa mu annabin mu ya riga naku shi aka bawa a taura shi aka wa kaza shi aka wa kaza musulmai suna cewa annabin mu shine annabin karshe yafi na kowa shi aka bashi littafin da ba a bawa wani littafi kamar sa ba kaga Allah subhanahu wataala da ya tashi raba rigimar mai yace laysa bi amani yukum wala amani ahlul kitabi kun ga addini na addini na inji Allah ba burin ku bane faɗa da baki ba burata burata ahlul kitabi bane me yace man ya amal an. ya ji zabi kawai duk wanda ya aikata mummuna da shi zai gani a kwanan shi zai gani a kwanan cin shi ne sakamakonsa kenan kaga ba ka tsaya kana cewa ba da baki ne me kake aikatawa ne to haka ba buri bane to yace kafirci adamul imani abu na biyu rashin imani ya ji abdurrahman sa'idi abu na uku alkiyanatu ha'inci ana mara cikin alama munafinci yake ko idza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhalafa wa iza tu'mina khana idan zai magana ya sharara ta zuji ta mallaki zancensa. sai a kai in wani ne ka ne da zancensa? a uzurin layi. ka kai matsayin da ake ta in ne ai in sai ce ma kar in kika ji magana take bar mata a wurin karki ma yadda da ita ai banna ta yi wa dan adam harshen wannan ka yadda a maka shaida kai in ka faɗa kawai mara kyau ce kake faɗa ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirr ine muku wasici da gaskiya domin gaskiya tana kaiwa ga nagarta fa inna albirra yahdi ila aljanna hakika gaskiya kuma tana kaiwa zuwa ga aljanna sai annabi ya ce wa ma yazalu ar-rajul yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yukutaba inda Allahi siddiqa mutum ba zai gushe ba yana faɗin gaskiya duk abin da zai yi sai ya kirdadi ne gaskiya a maganarsa a sa, a aikinsa gaskiya kawai to mutum ba zai zama haka ba hatta yukutaba inda Allahi siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah wani dan wani mai gaskiya ne wata nasara kake nema ka san inda Allah can fauki ta ba'i samawati fa sunanka zai tafi aka za a rubuta mai gaskiya ne to inda matsalar take sashe na biyu wa iyakum wal kazibi ina muku kashiri da ƙarya fa innal kaziba ya ila al fujuri dan ƙarya ba inda take zamewa da makaryaci sai fajirci mana kamar ana cewa an kana so ka zama fajiri to fara ƙarya Don babbar matakin tafiya tafiya fajirci kenan ya ila al fujuri fa innal fujura yahdi ila an-nari shi kuma fajirci yana kai fajiri ne nan ma sai da cewa wa ma yazalur rajul yakazibu mutum ba zai gushe ba yana ƙarya wa ya taharral kaziba yana kirdadan yin ƙarya sayansa sayarwarsa sa maganarsa aikinsa hatta yi hatta inda Allahi kazzaba har sai an rubuta shi a wajen Allah an cewa na ɗanwana wani makaryaci yadda wancan sunansa zai mai gaskiya ne kan kuma a ce naka ya tafi ke kuma naki ya tafi akan makaryaci ya makaryaci kuma fauki saba'in samawa tuka ina ka kwana ina ka tashi ina za a dosa a fila kiyama to da ka to su ɗabi'arsu shine kiyana yana daga cikin alama munafirci wa iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa in yi alkawari ya saba aufu bil uhud kuma Allah ya ce ya ku masu imani aufu bil uhud a farkon amfani ne ku ku cika alƙawarrukan da kuke yi tsakaninku da Allah ne tsakaninku da mutum aufu bil uhud ku cika alƙawarori to zaka sai kuma an amince masa ya haɗi mafi munin kenan a amince maka kuma kai haɗi shi wani da muka yarda da shi wanda da ne da ita kaga a ƙarshe ga abin da ta hasbunallahu wa ni'mal wakil Abdurrahman Sa'id yace bi haythu la yasbutuna saboda su ba sa tabbata ala ahadin akan wani alkawari ahadu da aka yi da su wala qaulun qaluhu ko magana in sun faɗa yahuda ba sa tabbata akan maganar da suka faɗa sai ya ce hum shiraru dawabi indallahi sune mafiya sharrin halitta a wajen Allah fahum sharru sharrun min alhamiri wal kilabi wa gairiha sun fi jaki da karnuka sharri li'annal li'annal amira li'annal khaira ma'adumin minhu domin duk wani alkhairi su babu a wajensu wa sharra mutawaqi'un fihim har kullum kai ma ana cewa bai hude me kake yake fara zuwa zuciyarka sharri yace sharri kawai shine abin da ake sa rai dama daga gare shi ne mutawaqi'un fihim fa izahabi haula'i to tafiyar wa'annan wa mahaqqihim da shafe su huwal muta'ayyin shine abin da yake tabbatacce ya zama lazimi li Allah yasri da'uhum li ghairihim domin kada wannan cutar tasu ta ɗarsu zuwa ga wasu su wannan abdurrahman Sidi ne a ƙarƙashin wannan ayar da muka karanta sai ibn kasir shi ma yake cewa aka bar ta'ala Allah ta'ala ya bada labari anna sharra ma dabba ala wajhil ardi mafi sharrin abin da ya tafiya a bayan ƙasa humul lazina kafaru suna da suka kafirce fa hum la ba su imani ba allazina waɗanda kullama ahadu ahadan naqaduhu duk lokacin da suka yi wani alƙawari sai sun warware wa kullama akkaduhu bil aymani nakasuhu duk lokacin da suka ƙara ma da rantsuwa to sai sun warware wannan wa hum la yattaquna ay la yakafuna min Allah fi shay'in irtakabuhu min al ba sa jin tsoron Allah cikin kowane abu da suke aikatawa na sa'o haka ibnu kasir ya ce daga nan sai al-qattan ibrahim al-qattan a cikin tafsir al-qattan yake cewa lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo madina sara kufaru ma'ahu aqsama kafiran da suke tare da shi a madina kashi kashi ne qisman wasu kashi daga cikin su salahahum wa wa wada'ahum ala Allah ya haribuhum ya yi sulhu da su sun masa kuma alkawarin ba za su yaƙe shi ba wala yi zahiru alaihi ba za su taimaka wasu a kansa ba wala alaihi aduwan wato wasu wani maki wahum ala kufurihim amma suna kafircinsu amanu ala jima'ihim an amince musu akan jininsu wa amuwalihim da dukiyarsu wannan su ne kashin farko alkawari aka yi da su ba za su yaƙe shi ba ba za su taimaka wasu su yaƙe su ba su kuma an amince musu zauna kan addininsu jininsu da dukiyarsu wa kisman wani yankin kuma harabuhu sun yaƙe shi wa nasabu lahul adawata sun kafa tutar tsiyayya tsakaninsu da shi wa kisman wani yankin kuma tara kuhu sun bar shi falam yusalihu ba su sulhu da shi ba walam yuharibuhu ko ba su yake shi ba bal intazaru ma yu'awwilu ilaihi amrahu suna jira su ga me karshen al'amarin nan nasa eh. wa amra a ada'ihi kuma wanda suke gaba da shi su kuma me nasu su kenan yan suna gefe suna jira su ga waye mai gaskiya su a nasu summa min ha'ula'i man kana ya hibbu intisara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil babi daga cikin irin waɗannan yan gefen akwai waɗanda suke son annabi sallallahu ya ci nasara a zuciyarsu sun fito annabi ya yi nasara wa minhum man kana yuhibbu intisara al-mushrikina akwai kuma da suke so mushirikai da suke gaba da shi su nasara a kansa wa minhum man da kalama a hofi zahir akwai wanda a zahiri yace yana tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa ma aduhi fil batin amma yana tare da makiyansa a ne wanda su ne munafukai kenan ko liyu'ammina alfariqaini don su samu amincewar fariqi tawagon guda biyu su nuna annaba a zahiri suna tare da shi a baɗini suna tare da wa'insan kaga don ko ina su zama sunanan ne su zama bai baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha wanda ba shi da matsaya in ba abu abada ke da rabu da munafunci saraka haula'i wa'innan da ka ji na ƙarshen nan humul munafiquna su ne inji ibrahim al-qattan a tafsirinsa wa qad amala ar-rasulu kullu ta'ifatin annabi sallallahu alaihi mu'amala da kowace tawaga daga cikin waɗanda aka zano maka min hadhihi tawafi dawa'if bima amarahu bihi Allah da abin da Allah ya umarce shi da shi ya wato mu'amalance su mu da littafin wal ahadu huna alkawari anan ma aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma al yahud shine abinda annabi sallallahu alaihi ya ulla da quraishawa wal mawasiqa da yarjejeniya bi Allah yuharibuhu da cewa kada su yaƙe shi wala yu'awanu alaihi kada su taimaka wa wasu akan su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama kama bayyana zalikar mufassiruna yace kamar yadda malaman tafsiri suka fassara yanzu mun kawo muku daga cikin Ibrahim al-Qattan laqad salaka al-yahud wasa'ila idda yahudawa sun bu hanyoyi masu yawa wa mutagabira wa mutanawwi'a likaidi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mabambanta hanyoyi manau'anta domin me kiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaidi walladina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa muqawamatihim da su yi gogayya da su su wato cuce su illa anna hazal wasa'il sai dai wa'annan hanyoyi lam tuflih ba su yi nasara ba to annabi ba ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani masoyin Allah ma in kace zaka yi gaba da shi mai annabi ya ce mai Allah ya ce hadithul qudsi man adali waliyan ba zan azantuhu bil harbi duk wanda ya ke ya ga wani makin Allah wani ustazu a unguwarku wani mutumin kirki a unguwarku kowa yana yabansa saboda kirkin sa daidai yake kai kuma nan duniya kace ba wanda ka tsana san shi kaga Allah ya jarabe ka ko to annabi ya ce man adali waliyan Allah ya ce hadithul qudsi man adali waliyan duk wanda yake zai yi gaba da wani masoyina to faqad azantuhu bil harb ina sanar da shi ya daura marar yaki da ni ka san ko komin daren da ya ba nasara kawai dai Allah yana da hakuri ne zai barka kai abin da kake in ya kama kana na dai zai gane kuranka ka ta kamun da ba za ka kwace ba kuma komai ya lalace maka hmm. wai ba haushe yace mai iya dauri ba igiya yanzu nan za ka kanka a guri ɗaya kai da kanka a ɗaki ka kasa fitowa ba igiya aka sa ka ɗaure ka ba ya ɗaure an gama kowa yana ganin ka ya san kai taka ta sai da ita maka kaico wadda Allah kuma lokacin gyara ya wuce sai aka ce man adali waliyan to duk wanda zai gaba da masoyi na faqad tuhu bil harb ni ina sanar da shi ya ce sai ya gaya maka yadda ake yi a samu walittar a wajensa ka zama masoyinsa sai ce bawa na bai aikata wani aiki da na fi so ba mai tuhu alaihi sama da abin da muka na wajabta masa in dai kana so ka yi abin da Allah ya fi so ya sauke wajibi ana cewa wajibi sallah kawai kake hangowa haƙƙin mahaifa ba wajibi bane haƙƙin makauta ba wajibi bane haƙƙin iyalanka ba wajibi bane haƙƙin mijinki ba wajibi bane haƙƙin ƴaƴanki ba wajibi bane ba wa kowane ne haƙƙi haƙƙinsa wajibi ne to Allah ya ce bawansa bai nemi kusanci da shi ba da wani abu da ya fi so sama da abin da ya wajabta masa a ce in kana so ka zama bawan Allah shi ne ka kiyaye duk abin da yake wajibi ne a kanka kuma kar a ƙara cewa wajibi ka fara tunanin sallah kawai laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib kawai ba wai kawai iya sallah bace wani abubuwan da na zano maka su ne babban problem ɗinka su ne babban problem ɗinki su ne babban matsalolin manyan matsalolinmu abu kana ta sallah kana ta ne amma can iyaye akwai matsala iyalai akwai matsala ya'ya akwai matsala makwabta akwai matsala to matsala matsala kawai ka tsaya kan iya sallah to laysal birra an tuwallu wujuhaku nagartar ba iya sallah bace raka kaji yanzu hadisul qudsi Allah yana gaya maka bawa na bai nemi kusanci da ni ba da wani abu da na so sama da abin da na wajabta masa to bayan ya kiyaye wajibi kuma sai Allah ya ce wala yazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni ta hanyar yin nafilfili amma fa wannan fa ƙari ne akan wajibi sai ya fara da matakin farko ta yanzu mana karatun da wasali annabi ya ce khairu sadaqati ma kana an zahari ginan fabda abi man ta'u mafi alkhairin sadaka bayan gida ya wada ka fara da wanda kake daukar nauyin sa to kai ba ma wai daukar nauyi ba masu haƙi ma kana su haƙi ka tafi kana can kana riya ana cewa kai mutumin kirki ne ana cewa ke ya kirki ce lokacin da Allah ya saukar da lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu abu dalha ya zo ce ya rasulullahi wannan ayat ta sauka ba za mu samu aljanna ba sai mun ciyar da abin da muke so gona ta da wata ke da wannan rijiyar ha da ake kawo maka ruwa daga ciki duk abin da na mallaka na kamfanoni gidajen gona na fusanta to amma tun yanzu Allah ya ce sai mun ciyar da abin da muka fi so na ka rike tafi sabilillahi mai annabi ya ce masa shi ba cin sadaka sai ce a'a amma ban hana ka amsa kiran Allah ba amma gonar ke je ka ba yan uwanka na jini je ka ba yan uwanka na jini annabi kuma ya gaya masa hikimar haka yake dan sadakar da ka ba yan uwa na jini ko kyauta lada biyu ga ladan sadaka ga ladan sada zumunta kaga in dan Allah kake yi nan dobulin za a yi maka amma ka tafi inuwar giginya gida ana ta kuka titi ana ta yabo to ka bar wajibi amma ya zali abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu in ka kiyaye farilla kenan yace sai na so shi inda bayan ka gama kiyaye wajibi ka zo kake na fulfuli ya har sai na so shi ta ce fa'iza a idan ku ɗan adam ya kai matsayin na so shi kuma na so shi kuntu san uhun lazi ya sama ni zan zama jinsa ma'ana ba zai so ma ya ji wani abu da bai shafe ni ba haka ganinsa ji wani abin da ba na so ba ya ci sannan haka kafafunsa ba za su taka su je inda ba na so ba to in ya kai wannan matsayin dai har yanzu darajarsa a wajen Allah ba ta tsaya nan ba sai Allah ya ce da kuma zai daga hannu ya roƙe ni ko ya nemi tsari na lawo izan da hutai na shi kariya duk abin da ya taso masa in ya ce kuma ba ni kaza ya ce sai na ba shi wannan abu ya zama cikakken waliyin Allah kisa in ka samu waliyin na gaskiya ai yana daga hannu an gama ba nan muka yi tarihin bara'u bin malik ba a ƙarshen rayuwarsa da kwamandan yaƙi ya ce masa annabi ya ce daga cikin mutane akwai mutumin da lau aka sama alallahi la abarra yace lokacin da ya faɗa kuma ya ce wa bara'u minhum kai bara'u kana cikin su to yau yakin nan na rasa yadda zan yi duk na na komanda sun kare kawai abu ɗaya nake so tun na san wannan sirrin roƙa min Allah nasara kaga bara'u bin malik bai ki batun da abin da ya daga hannun sai ce Allahumma hana aktafahu Allah ka ba mu damar sauke kafadin su Allahumma ansurna alaihim Allah ka dora mu akan su ka taimake mu Allahumma hazinhum Allah ka watsa mana gayyar su makin annabin addu'arsa sai ce Allahumma alhiqni bi nabiyyika ni kuma Allah ka sa da annabinka a wannan rana annabi ya ce in ka kai wannan matsayin ka roƙe zai amsa duka biyan aka amsa masa ya sauke hannunsa aka yi fata-fata da yahuda da yan shi'an nan ne aka yi fata-fata da su a kashe wutar da suke bauta lokacin umar shi sai suka kulla zai na umar sannan shi kuma aka ɗauko gawarsa duka biyun allah ya biya masa to kaga ya kai wannan matsayin ke to wannan shine matsayi na ka zama wato wali na Allah subhanahu wa ta'ala to amma kaji hanyar da ake bi a samu walita din kaga sai kai da gaske sai kin yi kamar kina yi hajjiya so laqad salaka al-yahudu wa sa'ila adida wa mutagayyiratun wa mutawannawi'atin likaydi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ladina amanu ma'ahu da wanda suka imani wato tare wato da su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam illa anna hadhihi al-wasila lam tufli bi nasara ba Walan tu'uti simaruha kuma ba su zo da sakamakon da yahudawa suke so ba almarjuwa wanda ake buri simari almarjuwa lam tu'uti duk wannan hanyoyin wasa'il da yahudawa suka bi ba su zo musu ba da simari ha dan itace almarjuwa sakamakon da ake buri min ha daga gare daga waɗannan tsare-tsare fulanin na ƙarya wahiya alqada'u ala jama'atul muslimin ai su sakamakon da suke so su kawo ƙarshen musulmai wa daulatihim da daularsu wa kiyanihim da kasantuwarsu a siyasi a ce su ma ga sanan yanzu sun zauna da kafafunsu an san su suna da ta cewa a tsarin rayuwa shine kiyanihum siyasi tabbatuwarsu kasantuwarsu su ma a tsari kama asbabu zalika to me ya zama musabbabin haka sababu tilkar at-tarbiya wai me yasa ba a ci nasara akan musuluncin da musulmai ba shine tambayar to tilkar tarbiya ar-rashida wannan tarbiya wato shiryayya allati garasat ma'ani al-iman wanda ta kafa musu ma'anar imani bizzat ne imani su bai, wanda shine yasa shi Abdullahi bin Rawaha da yaje ga wa'in sai ce ba wanda na fiki irin ku kirikiri ya ga musu ba imanin da yake zuciyarsa bane ba munafinci shi kadai in yau ne kana tunanin ya za a yi ka fito ma kalmomin kafirci ma ba shi an yi ba Allah ya kiyaye to wannan tarbiyyar ce ta sa haka ta kafa musu wato wannan imani fil qulubi zukatansu wa haqqaqatul ubudiyya ta tabbatar musu da bauta al-khalisa lillahi kebantacciya ga Allah ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina khalisa lillahi wa harabatu shirki wannan imanin da ya yaƙan musu shirka ba ruwan su da shirka bi jami'i ashkaliha da dukkanin kalolinta wa alimatu sahaba da kuma sahabbai sun riga sun san al'akaza bil asbabi an-nuhud wani hanyoyi za su su samu su kama hanya ta ci gaba ne? da samun tabbatuwa al-ma'anawiyya na ma'ana wal maddiya da na zahiri faqad Rabban an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu alal izza annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanci sahabbansa akan izza ba sa yarda da hanyar kaskanci ko su zama kaskanta yasa karka zama kana musulmi kawai kai komai liability kai ne komai kwanciya abinda da ka tashi da yanzu ka wuce gurin ka zauna kana nema wani ya maka a'a walam ara fi uyubin nasi aiban kana qasil qadirina an tamami yace duk aibin mutane ma da nake nake gani yace ban ga wani aibi da yafi ban haushi ba kaman kasawar masu iko mana abinda zaka iya ka fi karfi ka kwanta ya danne ka yace duk alalaci ma nake ni ban ga kamar wannan ba duk a aibin mutane ma ce ban ga kamar wannan ba walam arafi uyubin nasi aiban kana qatil qadirina an tamam to laka su sahabbai bai ne da musulmai sun yadda da izza wa nukhwatin wa rujulatin da tabbatuwa da jajircewa wa shaja'atun da shaja'a wa rafadu zilli da kawar da kaskanci wa muqawamatu zulmi da kuma yaƙar ato zalunci wa adamul istislami lil mu'amaratul yahud ba sa ne kauya ga tarurrukan yahudawa Sai ko suka kake ma a gayyace ka taron yahudawa ai shi ma ya je america ya je jerusalem an zo yake gaya muku da a jerusalem ne in ana kaza abin kunya musulmi ba zai iya kaba maka hujja da hadisi ba wai shi dan boko ne ai a ingila wai ai a ingila Shi ne wancan mai hikima yake ta izal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya yace idan mutum bai sanya tufafin tsoron Allah ba sai ya tayar juya maka tsirara ko da yana da tufafi shi yana ganin gwanin ta yake ai gwanin ta kace ai addinin musulunci ya tsara wannan tintini ba hadisi kaza ba annabi ya ce kaza amma ka gana ta mutane a Ingila a America ko kawai saboda ka ba sa ne kauya ga mu'amaratul yahud wa gairihi bal Maƙawa maqawamatuha wal qada'i alaiha kawai gogayya da su da kawo karshen su wa ala ahliha sabaru wa sabaru sai suka jajirce kuma suka yi haƙuri hattan tasaru har suka yi nasara ala a'da'ihim akan abokan gabansu kana makarul yahudu fi gayatil jihai makircin yahuda fa ya kai mutukar planning da yaudara takadu ta minhul huljibal ya kusa a ce inda dutse ma suka samu sun wato rusa shi da na walakinnahu lam yaflih sai dai duk da haka ba su yi nasara ba ma a ra'ilil awwal akan wannan ayarin na farko da na sahabbai ba su yi nasara ba ba musamman wanda suka biyo baya bi sababin qiyada annabawiyya saboda su suna karkashin jagorancin annabi ne wa manhajin rabbani da tsari na Allah Allah zai sara alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasa Allah ya baka labari wa qad makaru makrahum wa inda Allah makaruhum wa in kana makaruhum litazula min huljibal a suratul ibrahim yace hakika sun shirya planin makirci karshe na kololuwa karka dauka na wasa ne Allah yace ko dake makircin da suke suka shirya annabi da addinin ya kai ba dan adam ba in ya samu dutse ya rusa shi amma me mafita jajircewarsu da tsayuwarsu ga wanda ya ce in tansurullaha yansurku in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku to haka duk da wannan da suka yi sai Allah ce wala tahsabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula kada ka taba tsammanin Allah zai saba alƙawarin da yawa manzancinsa na cin nasara ka gani shi kawai indai ka masa a tsaya ka nemi jajirce tsoron Allah shikenan zai ka maka taimako kawai dai kaka sa masa rana kai mu babban matsalar mu sa rana gaggawa to shi kuma Allah ba a masa wannan wannan shine karshen karatun mu na yau abin da makaranta da muka fassara da ce daga Allah abin da kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimun alim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu wayoyi ko da halin ta ɗaya ne ai su kaga abin su ma ba addini bane aqida ce kabilanci hmm. kuma za a ga na yanzu ma wasu shegantakun da suke sun fi wanda na bayan suka Allah ya kiyaye sai to yana yi wata hudu ba a kano mai taken ihfazullah ya hafazka ka kiyaye Allah ya kiyaye ka abinda na bawa hankali a hudu wasu abubuwa ne guda bakwai wanda in ka kiyaye su to kai ma za ka sami kiyayewar Allah yanzu bayan an kira salon magarba na ga darul fikir sun sake ta ni ma sun damun da ita to ni ma na koma masauki zan sake ta shin guruf din da nake turawa sai mutum ya kokari ya sami wannan hudu ba yau aka yi ta in ihfazillah ya fazka na Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sani abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da sassin da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirye mana da su Allah ka daura mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyan aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da da masalidiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka ga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun tarar da su bi rahmatuka ya arhamar rahimin العليم يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kuma in Allah ya kai mu gobe ne za mu sauke littafin mu na zamantakewar ma'aurata kamar yau aka fara amma a gobe za mu yi darasi ne na 112 shine na ƙarshe a littafin da za mu yi insha Allah ta'ala gobe za mu sauke shi da wanda suke saurara ta gida da wanda zai suke zuwa gobe ne za mu sauke littafin sai kuma tunanin littafin da za a sa nan gaba shi ma an faɗe shi sai dai kuma lokacin sashin nan gaba Allah ya datar da mu alaikum salam alaikum Allah